Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan dare. Dare na ranar 14 ga wannan watan Afrilu akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da warhaka, Baba ya kuma makili ne tare da Naziru Ahmed Hausawa muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. To bayan kun gama jin labarai za ku je cewar mujami'an Katolika na Jimeta da ke jihar Adamawa ta ceto fursunoni 25 daga gidan yarin Yola wanda kotu ta ba su zaɓin biyan tara ko kuma su zauna a wakafi. har iya kuma a ƙasar ta najeriya za ku ji cewa 'yan sanda a jihar ogun sun ce ba za su yarda da wani jami'in su ya yi amfani da harsashai da zai kai ga hallaka mutane ba a lokacin da suke gudanar da ayyukansu sannan kuma muna da rahoto a kan taimako na kwamfuta da gwamnatin ƙasar kamaru ta baiwa jami'o'i takwas cikin ƙasar don ƙarfafa nazarin fasahar kwamfuta a faɗin ƙasar baki ɗaya sannan bayan haka ne kuma za mu ba ku dama ku kira mu don ku bayyana ra'ayoyinku akan irin abubuwa da suke faruwa a inda kuke da ma sauran duniya baki daya amma duk sai bayan kun sha labaran duniyar assalamu alaikum masu sauraro a yau rundunar sojan kasar kore ta arewa ta mai da martani ga shugaban kasar amurka donald trump a yau dinnan in juma'a kan kalamin dr mr trump ya yi na cewa za a yi maganin pyongyang idan har ta yi barazanar gwajin makamin kare dangi wanda ake ta karfafa zaton yana iya faruwa a kowane lokaci daga yanzu a cewar wani mai magana da yawon babban janar na sojojin koriya da ba a bayyana sunansa ba ya ce mu masu karfin gaske za su yi buju-buju da amurka da mayakanta na ruwa in har suka takale su kuma ba za su bar su su sha ba duk wannan cece can ya biyo baya ne kan bayan maganar da trump ya yi game da rahoton wasannin da ke cewa koriya ta arewa ta shirya gwada makamin nukiliya a ƙarƙashin ƙasa a gobe asabar domin murnar bikin zagayowar ranar da aka kafa ƙasar da kuma wanda ya kafa ta kim in sung trump ya faɗa a fadar white house cewa koriya ta arewa matsala ce waje za a shawo kanta gwamnatin kasar afghanistan ta ce kasar gumin bam din nan da amurka ta jefa a afghanistan jiya alhamis ya yi sanadiyar mutuwar 'yan kungiyar isis 36 sa'annan ya ruguza wani babban wajen ajiye kayan makamai bayan da wato bayanai da ma'aikatar tsaron afghanistan ta bayar a yau juma'a ya ce ba a rasa ran farin hula ba ko guda a cikin wannan harin bam din mai nauyin kilo dubu goma wanda ake kira uwar bama bamai an jefa shi ne a kan sansanin 'yan kungiyar isis da ke kudu maso gabashin gundumar nangarhar da ke afghanistan a jiya alhamis ofishin shugaban ƙasa afghanistan ashraf ghani ya ce an gudanar da wannan hali ne da haɗin gwiwar jami'an tsaron afghanistan haka kuma ya ƙara da cewa dakarun afghanistan na haɗin gwiwa da rundunar turai ta nato domin ƙarfafa yakin wanda ake yi da ƙungiyoyin 'yan tsigirin tsohon shugaban ƙasar afghanistan hamid karzai ya yi allah wadai da amfani da wannan katafarin bam da aka yi a kan ƙasar afghanistan Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Rundunar sojin Amurka ta ba da sanarwar cewa an tura sojojin Amurka da dama zuwa birnin Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia domin koyarwa da kuma ba da makamai ga rundunar sojojin Afirka da ake wa lakabi da Amison da ke Somalia din domin yaƙi da mayakan masu tsatsauran ra'ayi. wannan shine karo na farko da sojan amurka ke dara a kasar ta somaliya da yawa sabanin soji kalilan da ke yaƙi da 'yan tsageru da aka aika ƙasar tun watan maris na shekarar 1994 lokacin da amurka ta janye sojanta daga ƙasar bayan da aka kashe dakarun amurka na musamman guda goma sha takwas a yaƙin da aka yi tsakaninsu da sojojin sa kai wanda ya jawo har aka shirin fim a kai mai suna black hawk down mai magana da yawun dakarun amurka a afirka pat burns ya faɗa wa murya amurka cewa dakarun amurka a afirka za su gudanar da ayyuka da dama da suka shafi harkokin tsaro da kuma haɗin gwiwa da taimakawa al'amarin da ke faruwa a cikin somaliya domin tallafawa magoya baya da kuma ƙawayen amurka gwamnatin ƙasar Turkiyya ta ce za ta sake nazarin yarjejeniyar 'yan gudun hijira da tarayyar turai ko kuma ta dakatar da ita idan bata sami wani bayani mai daɗi ba daga ƙungiyar tarayyar turai sakamakon toshe damar izinin shiga ƙasashe kyauta a wato ga 'yan ƙasar nashi minista harkokin wajen turkiya melvud kasobo ya ce shi ne ya faɗi haka a wani tattaunawa da yi da kafar yada labarai ta a habar a yau juma'a cewar shirin 'yan gudun hijira da kuma bada visa a kyauta shiri ɗaya ne saboda haka turkiya na, na bada daman da za ta sake dubawa ko kuma ta dakatar daya daga cikin wannan abu idan ba ta sami wani wato ko kuma ba a samu biyan bukata ba haka kuma kasu voko wato ya kara da cewa turkiya ba ta da matsala da rasha a yanzu sa'annan kuma za a karfafa karfin dangantaka da kuma ajiye makamai domin daidaituwan harkokin siyasa a siriya bayan zargi da gwamnatin siriya aka yi ma gwamnatin siriya na kai harin bai wato makamai kenan mai guba wanda ya sanadiyar mutuwar fararen hula kimanin 100 a wajen wani wato yan inda 'yan tawaye suke rike da shi a yankin idlib Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. Mujami'ar Katolika na Jimeta da ke jihar Adamawa ta ceto fursunoni 25 da ke gidan yari a Yola wanda kotu ta ba su zaɓin wato su biya tara ko kuma su zauna a wakafi. Limamin ɗarikan Katolika da ake kira wato Steven dami mamza wanda ya baiwa aini ya biya wannan kudin a madadin fursunonin ya ce a daidai wannan lokaci ne da ake bukin faska ko kuma ista kenan wanda yesu almasihu ya ba da ransa don ceto bil'adama daga kangin zunubi wato ya kamata mabiya addinin krista su kyautata wato wa al'umma musamman ma wanda suke daure a wakafi ga sanusi adamu da ci gaban rahoto Biyan kuɗin tara don ceto fursunonin nan 25 da kotu ta baiwa zabin tara ko wa'adin zaman wakafi a gidan yarin Yola, in ji Bishop Stephen Dami Mamza na ɗarikar Katolikan Jimeta da ke jihar Adamawa. Shine abin da littafi mai tsarki ke koya wa mabiya addinin Kirista a watan Faska na ranar da aka gice Yesu Almasihu wanda ya bada ransa don ceton Bil'adama daga kangin zunubi da Kiristoci ya kamata su yi koyi da shi. Bishop Stephen Dami Mamza ya kalubalanci fursunonin da suka sake samun 'yanci na komawa cikin al'umma al'umma su baiwa marada kunya lokacin da suka koma garuruwarsu. da dama suna shakan ku idan ku fita ku ba kunya. Ku ba su kunya su cewa ku fa kuna da kirki, kuna da daraja sosai, kuma za ku ya ku yi abu mai kyau fiye da yanda ana tunani. To shine abu ɗaya da nake bukata daga wurin ku. Dan ku fita kada a je a yi zaman banza, akwai gonaki za a yi noma ko kuma na tabbata an koya muku wadansu ayyuka hannu a cikin nan a gidan yare nan ko ba haka ba. Baya ga fursunonin nan da aka biya wa tara, majami'ar Katolikan ta baiwa sauran da ke zama wakafi a gidan yare ɓangaren kyautan buhunan shinkafa biyar, kwalayen magi biyar da kuma saniya albarkacin bikin faska. Bishop Manza ya mini bayanin muhimmancin watan faska ga mabiya addinin Krista. Ana bikin faska din nan kowa dai ya kasance zama mutum mai kirki a aikata abubuwa masu kyau babu laifi da zai bata zama da ubangiji da kuma zama mu da yan uwanmu a yi wannan biki da farin ciki a yi shi kuma da salama wayanda suna kewaye da mu mu tabbata cewa da dan kaɗan da muke da shi mu gayyace su sai mu wannan biki tare yakubu bello ɗaya daga cikin fursunoni ni da aka yantar daga gidan yarin yola shawara ya baiwa yan uwansa ina ƙara jan kunnen yan uwana wanda allah ya muka kubuta wannan yanayi don allah mutum idan ya fita naira goma biyar ka nema saboda ka samu ka tsira da mutuncin kanka sannan kuma har ga allah wani abu mu muke jawo mu kanmu sabida muna rena sana'a kaɗan dinnan amma in dai muka yi hakuri irin wannan abun ba zai faru ba to kowace irin dangantaka ke tsakanin jama'ar da ke kula da gidajen yari da kuma fursunoni da aka danka musu amana. Malam Idi Ali Abubakar shine babban jami'i da ke kula da gidan yari da ke Yola. Kamar mutum ne ya yi ciwon kai, akan ba shi kwayan magani ya sha wari. Kuma ka ce ba za ka yarda da shi ba? To haka ne. Mun ga wasu halaye ne da a waje ba a yarda da su ba aka kawo su nan. Yanzu Allah da sun gane kurakuran su sun fita za su zama mutane na gari. Majami'ar ta baiwa kowanne daga cikin fursunonin biyar kuɗin motan komawa garin ruwan su na asali tare da alkawarin tanadar kuɗi ga mai niyyar kawo kama sana'a. Sanusi Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya. Farkon komai da karshe, kai ne kadai. a gaida sanusi adamu har yau dai a ƙasar ta najeriya 'yan sandan najeriya wato reshen jihar ogun ta ce za ta yi ba za ta yarje ma wani jami'in ta yi amfani da harsashi da zai kai ga hallaka mutane ba a lokacin da suke gudanar da ayyukansu ga wakilinmu hassan umar tambuwar da ƙarin bayani Daga yanzu rundunar 'yan sanda ta Najeriya reshen jihar Ogun ta ce ba za ta amince ko yarda da jami'an 'yan sanda su yi amfani da makami su halaka wani mutum ba haka Sudan a lokacin da suke gudanar da ayyukansu. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Ogun Ahmed Ilyasu ne ya furta hakan a wajen taron masu ruwa da tsaki a game da harkokin tsaro a garin zangon Ota da ke jihar Ogun. Nobody is above the Kwamishinan 'yan sandan jihar Ogun, Ahmed Ilyasu ya ce ba wanda ya fi ƙarfin doka yin amfani da makamai a kashe mutane ya saba wa doka, don haka ba za a lamunta da hakan ba. Ahmed Ilyasu yana jawabi ne ga kwamandodin yankuna wato area commanders da kwamitin hulɗa da 'yan sanda don tabbatar da tsaro. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Ogun ya yi kira ga jama'a da su taimakawa. jami'an tsaro da bayanai masu amfani ta yadda za a shawo kan aikata laifuffuka. Haka zalika ya buƙaci jami'an 'yan sanda da su mutunta bil'adama kana su kara kokari wajen gudanar da ayyukansu a bisa doka ya ce rundunar 'yan sanda ta jihar ogun za ta yi aiki tare da wasu jami'an tsaro don hana aikata laifuka shi ko area commander mai kula da yankin zangon ota mataimakin kwamishinan 'yan sanda adegoke faluwade ya ce rundunar 'yan sanda na kokarin aiki don amincewa tare da yardar jama'a wanda hakan zai ƙara wa jama'a karhin gwiwa ga ga jami'an na 'yan sanda. and the corporate image of the force. Shugaban kwamitin hulɗa da 'yan sanda na yankin zangon Ota, Alhaji Karim Amusa, ya ce dama suna da haɗin kai da rundunar 'yan sanda a jihar Ogun, kuma yana fatar haɗin kan zai ɗore. Taron a kan harkokin tsaro dai ya sami halartar wasu jami'an tsaro, shugabannin addinai da dai sauransu, inda jama'a da dama suka ba da shawarwari ta yadda za a samar da cikakken tsaro a tsakanin jama'a. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan. Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal a ƙasar Kamaru kuma. gwamnatin wato shugaba paul biya kidan ya taimaka wa wasu jami'o'in ƙasar guda takwas da kwamfutoci da suka kai dubu ɗari biyar a faɗin ƙasar don haɓaka nazarin fasahar kwamfuta wakilinmu muhammad awal garba ya aiko mana da rahoto akan haka Gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta tallafa wa jami'o'in ƙasar ta Kamaru guda takwas da kyaututtukan na'urorin kwamfuta guda dubu ɗari biyar wanda shugaban ƙasar Kamaru musta biya ya yi alƙawarin bayarwa tun cikin watan Oktoba na shekara na dubu biyu da goma sha shida ga ɗaliban ƙasar domin su ƙara jajircewa kan neman ilimin na'ura har ma da yanda gwamnatin ƙasar ta ce za ta ƙara wa jami'o'in ƙasar ƙarfin yanar gizo-gizo na intanet domin cimma burin ɗaliban na aiki da na na'ura mai kwakwalwa malam sunusi ibrahim shi ma yana daga cikin malaman da suke karantar da na'ura mai kwakwalwa a jami'an birnin yawunde ita malala da game da wannan tambayar da kami ne a matsayina na malami makaranta ito kasan yau kusan watanni zan ce watanni shida kenan shugaban kasa ya yi mana alkawari cewa zai turo mana zai turo kwamfuta ga makaranta amma gaskiya watanni shida bayan magana da sanarwa shugaban kasa ya alkawari sai yanzu za a turo mun ga cewa ba daidai bane saboda muna gani cewa gwamnatin kasar na wasa da wato malamai da gaske abin ba daɗi kaga mule malamai mule masu karanta da yara kuma idan muka ce za mu ajiye aikinmu kaga ba daidai bane shi yasa muke roƙon gwamnatin kasar ta dinga wato kara mana kwafin gwiwa na ganin cewa mu da aikin mu. Shu'aibu Ismaila ɗalibi ne wanda yake neman sanin ilimin na'ura mai kwakwalwa ga irin abin da ya ce. Eh, wallahi mu mun ji daɗi sosai da waɗannan kwamfuta da shugaban ƙasa ya, ya bamu domin kaga kwamfuta ilimin zamani ne domin kaga za mu samu mu ma mu karu ya wuce gani wani abubuwa da aka baku bai zama kaman ya yi sai ba domin tun shekaran da ya wuce aka ce za a baku ko dai duk da haka da ya muku kyau ka san komin sai dai gara dai da samun da babu domin samu da ba mu da aka yi Mahama Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru ilimi a gaida Muhammad Awal Garba. Wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. To yanzu kuma lokaci yayi da zamu ba ku daman ku kira mu don ku bayyana ra'ayoyinku aka irin abubuwan da suke faruwa a kusa da ku da mafaɗin duniya. Lambobin da za a kira mu akai shine biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Yanzu kuma lokaci ne da zamu buɗe layinmu. domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to mun samu kira daga jihar kebbi wane ne a kebbi salamu alaikum kuna magana da dan asibi mai fata ya wuri to malik dan asibi bismillah to ina muku barka da aiki muna ansa eh, to bayan haka ina da tambaya ne zuwa ga kakakin hukumar zaɓe nick dazan a lokacin da aka idan za a yi zaɓe kowane shekara ana ilmantar da mutane yadda za su jefa ƙuri'a ingantatta amma sun kasa ilmantar da mutane yadda idan suka zaɓi wakili ya je Abuja ko jiha ya kasa wakilcin jama'a wani hanya za mu bi mu dawo da shi saboda gaskiya cikin 'yan wakilan da muka tura habuja da kuma na jihohinmu wasu sun je maimakon su wakilci mu talakawa da muka zaɓe su sun koma suna wakiltar kansu da iyalansu saboda haka idan nik da zan kana ji na muna so don Allah don Annabi kamar yadda kuka ilmantar da mutane yadda za su kada ƙuri'a to muna so ku ilmantar da mutane yadda za mu yi kiranye idan muka tura wakili domin ya wakilce mu ya kasa yana wakiltar kansa to mun eh, gode da fatan insha Allah ah, muna da kira daga Kaduna ne a Kaduna to sunana ya wasu ne madaci to bismillah malam To alhamdulillah suna na yau Suleiman Madauci Mara hukumar tsoro jihar Kaduna tarayyar Najeriya. To bismillah. Wato yau zan dauki batu ne game da dan matsalar da aka samu tsakanin suja jami'an tsaro na Najeriya wato 'yan sanda sojoji kenan a dan arewacin Najeriya. Gaskiya wannan abun bakin ciki ne abun takaici ne kuma abun tagumi ne a ce shugaba ko kuma jami'in tsaro da an bashi ikon ya kare rayukan al'umma. yau kuma har da su su ne kuma wani abu da bai taka kara salamu alaikum to da alaman mura shi a kan layi jama'a za ku iya kiran mu don ku bayyana ra'ayoyinku akan irin abubuwa da suke faruwa a ku da ma duniya baki daya wannan dama ne da sashen hausa na muryar amurka ya ba duk wani mai sauraro saboda shi kuma ya tofa albarkacin bakinsa akan irin abubuwa da suke faruwa lamba ne kamar yadda kuka sani biyu sifili biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar da za a kira don haka a ci gaba da kiranmu to to muna da kira daga kaduna har wani ne a kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Baba ya kuma makeri barka da aiki barka da yamma. Yawwa. Sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To. To alhamdulillahi baba ina da guda biyu a gurguje. Idan muka ɗauki irin abubuwan da ke faruwa dangane da su kansu hukumar 'yan sanda ta Najeriya. Tambayar da ke so in yi ga na 'yan sandan Najeriya. Na ji ya ba da sanarwar ya ce bai ba da damar wani ɗan sanda ya tsaya kan hanya domin karɓar kuɗi hannun mutane ba. Shin wayannan mutane suke tsayawa sun fi ƙarfin sufeto 'yan sandan ne ko kuma ya abin yake ne ina fatan za ku gayyato shi wata ran domin ya muku bayani da gare da wannan tambaya da nayi eh, kuma idan muka dauka kaman abubuwan da ke faruwa yanzu ga damuna tana zuwa muna kira ga shugabanninmu ya kamata ayyukan da aka dauko kamar munan jihar Kaduna a tsaya a tabbatar da wayannan ayyuka an gama su na kwalbatu kwalbatu domin gaskiya idan ruwan sama ya faɗi a jihar Kaduna to tsakani da Allah za a iya samun matsala ya kamata a ce gwamnan jihar Kaduna ya juyo da hankalin shi domin ya duba wannan kwalbatu da aka rada a kofar gidajen mutane to mun gode muna da kira daga jihar anambra wane ne daga anambra eh, sunana ibrahim baban gida ne to mala ibrahim Eh to gaskiya ma tambaya ne nake so kan maganan da aka gama yanzu ne to Eh to eh ni gaskiya okada ne nake yi a nan anambra din amma gaskiya yan sanda suna damin mu sosai wallahi domin sun ce akan hanya na haka fa ba ruwansu da wani mota sai dai su zuba ido akan kawai yan masu yin a hmm. a malam ibrahim baban gida ba mu abin nan za ka iya kuma gwadawa muna da kira daga jihar kebbi wane ne a kebbi nasiru muhammad daga birnin kebbi to malam nasiru bismillah eh, don allah ina son ku bani dama in ba da gwamna mu a tiku ba gudu an baka don allah ina kira da tiku ba gudu ya taimaka don allah ɗabin mu. To. Eh, da na kenan, ta yanzu jima. To, mun gode kwarai da gaske. Muna da kira daga Nasarawa. Wane ne a Nasara? Salamu alaikum. Kuna magana da Usman Ahmed daga cikin garin lafiyan bare To, bismillah malam Usman. Eh, tambayar ni ma da nake so da yi akan hukumar 'yan sanda ne na Najeriya. Hmm. gaskiyar lamari wallahi tallahi 'yan sandan najeriya abubuwan da suke mana akan hanya abun ya yawa wallahi muna kira da manya-manyan da hukumomin da abin ya shafa don Allah don annabi musamman daga fatakur zuwa inugu wallahi suna takura mana suna karban mu ba na wasa ba hmm. Allah ya sa wannan abun amin su zai je gare su to mun gode kwarai da gaske malam usman da ga kira kuma daga kaduna hayyo assalamu alaikum amma alaikum salam mai magana eh, alhaji lawan sharkaf unguwan ba kuma kuma ne rigar kaduna to bismillah ra'ayina a yau hmm. na kira ne da maganin shugaban kasa musamman akan maganin araba na dubu biyar da ɗari biyar biyar wanda gwamnatin tarayya ta ce za ta fada hmm. gaskiyar magana wannan taki ya tabbatar da ba irin takin nan idan ka sani mara kyau ba kuma akwai takin da ke kawo shi wanda gaskiyar magana kashe gona ma yake hmm. yana kashe amfani saboda kuma san mai girma shugaban kasa yana bukatan da ya ga an bunƙasa noma ne a jihar a Najeriya da kasa gaba ɗaya don a ce ta kasan abinci ba tare da an samu matsala ba. Yawa to mun gode kwarai da gaske. Ah, da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen ɗaukar kirin da za mu yi mun gode ma waɗanda suka kira to kafin mu ci gaba da shirinmu da zai zo ga wadda saƙo muna cikin wani yanayi na barkewar annobar ciwon sankarau kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu a saboda haka ga profesan kiwon lafiya na. balarabe sani garko to hanyoyin da za a kare eh, wannan eh, annoba a kare eh, mutane daga kamuwa daga shi shine na farko wanke hannuwa da kuma tsafta duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a ko ya ci abinci ko ya fito daga ban daki ko kuma watakila ya je cakudu da dabbobi to dole ya wanke hannun shi kwarai da gaske sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi eh, sosai da sabulu sannan an gama a sa shi a kasan famfo ko wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannu na biyu shine ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama na nashi ne kar ya hada ya ci in ya dan gutsura ya ba wani wannan yana da mahimmanci a koya ma yara na uku shine ana so mutum ya zama da cewa jikinsa garkuwar jikinsa na da ƙarfi sai samun wasu motsa jiki abinci isasshe ba ko mutum ya ta gudu ba sannan kuma ya rika cin abinci wadatacce da 'ya'yan itace da su ganye da kuma watakila samun abinci mai tsafta ba wanda aka ce aka rage an jima ƙara ba ana so kuma mutum ya zama na cewa in zai atishawa ko zai tari ya rufe bakinsa kila ko da dan tawul ko dan hankici saboda kar wanda suke kusa da shi shaƙi abin da ya tari to ina gan aka bi waɗannan abubuwan insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta wanda kuma suke da yara akwai allura daga rigakafi da ake bayarwa ta shi wannan cuta na sankarau Allah ya sa mu dace. Likitoci mu ɗauki shawararsu domin muna wannan baya mu. Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. A kwanan nan kwamandan dakarun Amurka a yankin Pacific, Admiral Harry B. Harris Jr. ya ziyarci Kathmandu da ke Nepal domin ganawa da shugabannin kasar da kuma niyyar halatta buɗe taron rundunar haɗin gwiwar wanzar da zaman lafiya. ta majalisar ɗinkin duniya da amurka ta ɗauki nauyi wacce ake kira shanti prayers ta uku jakadar nepal alaina toplit da prime minister pushpa kamal dahal da kuma minista harkokin wajen ƙasar dr faraka shaharan mahat duk sun rufa wa kwamanda admiral harris baya a wajen wannan taro amurka ta himmatu wajen tabbatar da wanzuwar wannan runduna ta majalisar ɗinkin duniya da aikin da ta sa a gaba waɗanda suke tabbatar da doka da oda wanda duk kasashen ke cin gajiyar hakan in ji kwamanda admiral harris ya kuma kara da cewa hakan ne yasa amurka take ci gaba da aiki kafada da kafada da duk kasashen da ke da wakilci a wannan runduna musamman ma a wannan atisaye da ake mai taken zaman lafiya shine mutunci sannan ya ce kasashen sukan shiga wani shiri da ke tabbatar da yanayin zaman lafiya wanda da taimakon kasashen ne ake kara karfin yadda ake gudanar da ayyuka ta hanyar samun horo mai inganci a shekarar dubu biyu ne shirin na shanti ya samo asali ta hanyar haɗin gwiwar ƙasashe biyu wanda nepal ta ɗauki nauyi sannan a shekarar 2013 aka faɗaɗa wannan shiri inda ƙasar ta nepal da dakarar rundunar amurka a yankin pacific suka zama waɗanda suka samar da wannan shiri na wanzar da zaman lafiya shi dai wannan shiri na shanti prayers na uku yana ba da wata damar da dakarun ƙasashen da ke cikin su si atisaye tare inda sukan ƙara danƙon haɗin kan da ke tsakanin su dakarun sun fito ne daga ɓangaren nepal da amurka da australia da bangladesh da bosnia-herzegovina da brazil da cambodia da canada da fiji da jamus da ghana da india da indonesia da japan da jordan da kuma kazakhstan sauran kasashen sun hada da kakistan da singapore da korea ta kudu da malaysia da mexico da mongolia da new zealand da norway da pakistan da paraguay da philippines da rwanda da sri lanka da sweden da birtaniya da uruguay da vietnam da kuma zambia a dunkule manyan sojoji 68 da dakaru 540 na ƙasar nepal su halarci wannan atisaye tare da wasu sojoji 460 daga sauran ƙasashen da ke cikin wannan ƙawance jakada tiflis ta ce amurka ce ta tinkaho wajen samar da wannan atisaye ko kuma randuna ta shantifrayas ta uku batun tallafawa zaman lafiya a yankin asiya da pacific na daga cikin muradun amurka in ji jakadiyar inda ta kara da cewa samar da zaman lafiya na haifar da daidaito a yankin inda hakan kuma zai tabbatar da wanzuwar tsarin mulkin demokuraɗiyya da ci gaba. Wannan shine sharhin murya Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. To yanzu kuma ga rabu na karshe labarai a takaice. Rundunar sojan kasar Koriya ta Arewa ta mai da martani ga shugaban ƙasar Amurka Donald Trump a yau dinnan Juma'a kan kalaman da Mr. Trump ya yi na cewa za a yi maganin Pyongyang idan har ta yi barazanar gwajin makamin kare dangi wanda ake ta karfafa zaton yana iya faruwa a kowane lokaci daga yanzu. A cewar wani mai magana da yawun babban janar na sojojin Koriya da ba a bayyana sunansa ba ya ce, dakarun mu masu karfin gaske za su yi buju-buju da Amurka da mayakanta na ruwa in har suka tsallake suka takale mu ba za mu bar su su sha ba. gwamnatin kasar afghanistan ta ce kasar gumin bom din nan da amurka ta jefa a afghanistan din jiya alhamis ya yi sanadiyar mutuwar 'yan kungiyar is guda 36 sannan ya ruguza wani babban wajen ajiye makamai rundunar sojan amurka ta ba da sanarwar cewa an tura sojojin amurka da dama zuwa birnin Magadishu, babban birnin kasar somalia domin koyarwa da kuma ba da makamai ga rundunar sojojin afirka da ake wa lakabi da amison da ke somalia din domin yaƙi da mayakan masu tsauran ra'ayi wannan shine karo na farko da sojan amurka ke dara a kasar ta somalia da yawa saɓanin soji kalilan da ke yaƙi da 'yan tsageru da aka aika a kasar tun watan maris na shekarar 1994 da wannan ne kuma muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe da safe za ku ji wasu abokan aiki mun dauke da wasu shirye-shiryen to amma kafin mu yi sallama da ku za mu yi amfani da wannan dama mu taya alhaji suleiman yusuf murnar daurin auren 'ya'yansa da za a yi a gobe asabar unguwar rogo da ke garin jos a jihar plateau nigeria waɗanda suka hada da nafisar da angonta faruk da kuma surayya da angonta abbas da fatan allah ba da zaman lafiya amin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka musamman ma naziru ahmed hausawa da ya taimaka muka gabatar da shirin sai kuma wato mai bada umarni julie gresham kenan da kuma mu na wannan dare da ake kira jim hammond baba ya makeri ne ke sallama da ku a kwana lafiya allah ba mu alheri da nasa amin sun amin